akwai maluma na addinin musulunci dattawa da kungiyoyi wanda su 'yan Nijar suke kallon kimar su da darajar su a Najeriya ana kallon kimar su da darajar su sai a bi a nemi yaya za a yi a daidaita lamura. Nan jagoran tawagar ce Sheikh Abdullahi Balalau ke bayyana muhimmancin amfani da tsoffin shugabannin ƙasa da manyan malamai da ake mutuntawa a Najeriya da Nijar don samar da maslaha. shahararren malamin ya ce da yardar Allah bayan gana wasu da shugaba Tinubu za a samu matsaya mafi a'ala ga dukkan bangarorin don matakin soja ba zaɓi ba ne a wannan yanayi. To sai akwai bukatan a shiga da hikima a zauna tare da su a ja hankalinsu a nuna musu muhimmancin zaman lafiya domin su haɗu su daidaita su yi sulhu. Alkur'ani ya gwada mana wasu dokai. da yake ƙarin bayani farfesa mansur sokoto ya ce ko da irin karramawar tarba da tawagar ta samu ya nuna an kama hanyar sulhu mai ɗorewa. sun dai nuna matukar damuwa dangane da matakan gaggawa da ecowas ta ɗauka waɗanda suka hada da yanke masu wutar lantarki da rufe masu bodan najeriya wannan abubuwan sun dame su kwarai saboda mai saboda talakan Niger shi yake wahala mu mun yi wa'azi mun faɗakar mun ja ayoyi mun yi bayanin muhimmancin zaman lafiya da yadda ya kamata kowane bangare ba da haɗin kai domin a samar da mafita saboda babu alheri ga yaƙi ko kaɗan ina sa ran in allah ya so bayan wannan tattaunawa to za a ci gaba da sulhu tsakanin ECOWAS da ita gwamnatin Nijar har a kai ga gaci a cimma maslaha bizillahi ta'ala ba za a yi yaƙi ba. Ta bakin Farfesa Sokoto shugaban sojan Janar Titiyani ya ba da haƙurin rashin ganawa ta kai tsaye da tawagar ECOWAS. Babban haƙuri da suka yi game da yadda aka kalle zuwa su mai alfarma sarkin musulmi da cewa kamar ba su samu tarba yadda ya kamata ba. Ya bayyana irin halin damuwar da ƙasarsa take ciki wani lokaci kwana biyu bayan yanke masu wuta. Ya bayyana dai bayanan da za a isar da su ga gwamnatin Najeriya kuma ya ba da haƙuri sosai akan wannan matsala. A tawagar akwai Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, Sheikh Karibullah Nasiru Kabara, Sheikh Ibrahim Dairu Bauchi, Farfesa Salisu Shehu, Dr. Khalid Aliyu da sauransu. Ƙungiyar Arewa Ina Mafita ƙarƙashin jagorancin Hajiya Zainab Turaki ta shirya gangami na musamman a Kaduna don nuna farin ciki kan matakan da malaman suka ɗauka. A yi sulhu manya malamai da sauransu sarakuna a zauna a yi sulhu. Sulhu shine ya fi komai. Ma'ana kin ji daɗin zuwan malamai kenan da suka yi jamhuriyar Nijar ɗin. Ƙwarai da gaske na ji daɗi, na ji daɗi sosai, na jinjina musu. Domin suna neman haɗin kai ne yadda za a zauna lafiya, dama malamai su suna nema ne a yi zaman lafiya. Yanzu za a jira a gashin sulhu za a yi da ECOWAS ko za a ci gaba da tankiya. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.